Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe hudu agogon GMT da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ke magana. Karibulla Abdulhamid na Madobi. To masu sauraro barkanmu da warhaka ga kanin labaran duniyar. rahotanni na tabbatar da cewa ana ci gaba da buƙatar ƙarin ayyukan jin ƙai a mokwa da ke wato jihar neja bayan da ambaliyar ruwa ta ɗaiɗaita garin Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun buƙaci mahukuntan jamhuriyar Nijar da saki fitaccen ɗan gwagwarmaya Musa Cangare. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Norway ta ce nahiyar Afirka ce ke da matsalolin ayyukan jin kai mafi muni a faɗin duniya. a koriya ta kudu ɗan takarar jam'iyyar adawa mai sassaucin ra'ayi ya kama hanyar lashe zaben shugaban ƙasar da gagarumin rinjaye to ga labaran bi da bi rahotanni na tabbatar da cewa ana ci gaba da bukatar karin ayyukan jin kai a mokwa da ambaliyar ruwa ta ɗaiɗaita a jihar neja da ke najeriya wannan na zuwa yayin da aka tabbatar da mutuwar mutum ɗari biyu da kuma shafe dubban gidaje da ambaliyar ta yi alhaji tanko shine sarkin hausawa na mokwa ga abin da yake cewa wanda ya kai gaya maka magana ba mu maka gaya maka mu ake din mu muke wanke su mu muke kai su gidajen wasu kuma sun rufe al'ummar nan suna cikin halin kakani kai saboda gaskiya yi lema ake ta mata ko lema eh, ha ita ta kawo mana ah, agaji na gaggawa ranar da abin da ya faru na ranar kan shugaban lema nan ta zo da jirgi ta sauka kuma ta cimma a gida ta adadin gawan da ake ebo a lokacin nan kuma gaskiya ta taka da mu ta je ta duba irin abubuwan da ya faru gaba daya kuma a take a ran nan ta ba mu shinkafa buhu ɗari biyu ta ta ba mu eh, spaghetti fali ɗari da hamsin. Alhaji Tanko kenan sarkin Hausawan Moka. babban jam'iyyar adawa ta PDP da gamayyar jam'iyyun siyasa a Najeriya sun caccaki ministan babban birnin tarayyar kasar Abuja ne Wike bisa abin da ya yi na fitowa fili da bayyana goyon bayan shi ga shugaban kasar Bola Tinubu a kakar zaɓe mai zuwa ta 2027 duk da cewa ɗan jam'iyyar adawa ne. a wata tattaunawa da ya yi da manema labarai jiya litinin wuki ya bayyana kansa a matsayin wani babban jigo da zai tabbatar da nasarar tinubu a 2027 tsohon gwamnan na jihar rivers ya kuma nanata cewa ba shi da hannu a rikicin cikin gida da ke faruwa a jam'iyyar pdp inda ya kalubalanci jam'iyyar cewa ta dakatar da shi idan ta gamsu yana da hannu to sai dai a martanin da mataimakin shugaban matasa na jam'iyyar ya yi ya yi watsi da kalaman wike inda ya ce nan ba da jimawa ba dokokin jam'iyyar za su yi aiki kan ministan Babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya Laftanar Janar Olufemi Oluyede ya koma makurdi a jihar Benue da ke Najeriya sakamakon kashe-kashe da ake samu a jihar. Bayanai sun tabbatar da cewa kusan kullum sai an samu kisan gilla ko kuma raunata mutane a wannan jiha inda rahotanni suka tabbatar da cewa an samu kona gidaje dalilin da ya sa aka wato samu hatsaniya ko kuma ake samun matsalolin tsaro a yankin. babban hafsan sojin da ya koma makurdi a safiyar talata tare da manyan ma'aikata da sauran jami'ai ya fara kokari domin ganin cewar ya dawo da al'amuran zaman lafiya a wannan yankin tani kuma babban hafsan sojin kasar ya aike da karin dakaru domin tunkara ɓata gari da ke kawo tasgaro ga zaman lafiya mazauna birnin maiduguri da suka sha fama da ibtila'in ambaliyar ruwa a shekarar da ta gabata sun bayyana damuwa game da jinkirin fara aikin gyara da sake gina madatsar ruwa ta alo wacce ta fashe musamman ganin damuna na karatowa madatsar ruwan alo ta balle ne a watan satumba na shekarar 2024 wanda ya haddasa mummunan ambaliya a maiduguri da jere wakilinmu bilyaminu yusuf na dauke da rahoto a kai tun bayan da aka samu iftila'in ambaliyar ruwa da ya mamaye birnin maiduguri da kewaye gwamnatin tarayyar najeriya ta yi alkawarin sake gina madatsar ruwa ta alodam wacce fashewarta ne ya haifar da ambaliyar ruwa to sai dai har ya zuwa wannan lokaci da damuna ta faɗi ba a fara aikin gyaran ba duk da ware makudan kuɗaɗe sama da biliyan 80 na gyara da gwamnatin tarayya ta yi wannan ya sa mutane da dama bayyana damuwa da fargaba cewa wata annoban ta ambaliyar ruwa na iya faruwa idan ba a gyara madatsar ruwan ba cikin lokaci ga abin da wasu daga cikin mazauna birnin maiduguri ke cewa dan ladi mun ji labari an zo an yi bikin budewa an kawo mashina manya-manya an bude amma ba mu ga an fara aiki ba shi yasa hankalinmu yana tashiwa domin mun ji labarin cewa garin nan yana daya daga cikin garuruwan da aka ma yi hasashen cewa ana iya samun ambaliyar ruwa kuma gashi mun riga mun gani wasu garuruwan ambaliyar nan ya fara to mu a a ganin mu a karamin sanin mu muna ga kamar rashin gyaran nan idan ruwa ya yi karfi kaga ba abin da zai tare shi sai ya John Maskwa dan Allah muna muna neman taimako a zuwa gyara mana wani alo dam din nan because kar abubuwa yanzu yun da aka yi kwanakin bayan nan ba ma so ya kara faruwa dan Allah taimaka mana masana da masharanta kamar mala Abubakar Ladan sun nuna cewa ya kamata hukumomi su gaggauta daukan matakin yin gyaran don gujewa samun wani bala'i na ambaliyar ruwa muna fira ga gwamnati ta mai da hankali a fara aikin nan rashin yin aikin nan ana jin tsoron yadda zai zo ya sake cin cikin gari din kuma gashi damuna bana banana tun bai je ko ina ba muna ji a wayansu gurare ruwa din yana ambaliya gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya buƙaci hukumomin da abin ya shafa da su gaggauta aikin domin hana sake faruwa wata annobar Bilyamin Yusuf Maiduguri, arafa Hausa. An gaida Bilyaminu Yusuf. Kungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam da suka hada da Human Rights Watch da Amnesty International sun buƙaci mahukuntan jamhuriyar Nijar da su saki fitaccen ɗan gwagwarmayan nan Musa Cangare da aka kama shi tun watanni shida da suka wuce. da yake jawabi guda cikin jami'an ƙungiyar alternative espas citoyen kaka toda ya ce ba shakka ci gaba da rike musa cangari ya saba wa doka ga dai abin da yake cewa Mun gamsu sosai da wannan eh, sanarwa da kunjiyoyi manya-manya manyan kunjiyoyi na kare hakkin bil'adama kamar su Amnesty International da su Human Rights Right da su FEDH da su OMCT suka hudo uku ga watan juan da muke ciki. Yau daidai uku ga watan Disamba shekara 2024 uku ga watan juan shekara 2025 yau kenan wata shidda da magatakardan kunja alternative espace an cewa da malam musa can gari yana nan a tsare a gidan yare shine wayannan kunjan suka yi allah wada da wannan abun kuma suka sa cira ga gwamnatin nijar ya sake shi da wuri-wuri tunda malam musa cangarde kowa ya san dan ma ne dan kare hakin bil adama ne wurin shi ba gidan yari bane ya kamata a ce dukkan abubuwan da ake yau yana nan a waje kaka tauda kenan jami'in kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Nijar gwamnatin chadi ta bayyana shirinta na tara dala biliyan talatin a cikin shekaru shida da za a yi amfani da su wajen samar da kyakkyawan sauyi ga ci gaban tattalin arzikin ƙasar nasir sani na ɗauke da ci gaban labarin Gwamnatin Chadin ta ce wannan yunkuri na ɗaya daga cikin tsare-tsarenta na kyautata tattalin arzikin ƙasar da ta bullo da su zuwa shekara ta 2030 shirin da ke kunshe da wasu muhimman ayyukan raya ƙasa guda 241 ya samu sahalewa ce ta majalisar zattaswar ƙasar a wata ganawarta da ta gudana a ranar 29 ga watan Mayun wannan shekara a Jamaina babban birnin ƙasar. Shirin ya kunshi wasu manufofi ne da za su taimaka wajen raba kafa a hanyoyin samun ci gaba da inganta abubuwan more rayuwa da kuma haɓaka yanayin rayuwa a tsakanin al'umma. uma gwamnatin ta ce shirye-shiryen sun ƙunshi yadda za a samar da wadataccen ruwan sha ga mutane sama da miliyan goma sha ɗaya da wadataccen hasken wutar lantarki kusan kashi sittin a faɗin ƙasar da kuma kashi casa'in a birane daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da talatin da kuma samar da gamsassun hanyoyin yanar gizo mai ƙarfi da zai samar da sauƙin ayyuka da walwalar al'ummar ƙasar da kuma samar da ingancin tsaro gwamnatin chadin ta karkare da cewa samun wannan dama za ta taimaka wajen raya birane da yankunan karkara wajen samun ayyukan yi da za su taimaka wajen samun dogaro da kai. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasar Norway NRC ta ce nahiyar Afirka ce ke da kaso takwas cikin goma na matsalolin rashin ayyukan jin kai mafiya muni da aka gani a faɗin duniya. wannan na kunshe cikin wani sabon rahoton hukumar ta nrc wanda ta wallafa abida shu'aibu baraza na dauke da ci gaban labarin Rahoton hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ya bayyana Kamaru da Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo da Burkina Faso a matsayin ƙasashen da ke kan gaba a duniya wajen fama da iftilayin gayyarar miliyoyin mutane sakamakon rashin kulawar da ake baiwa waɗanda suka rasa muhallansu. Matsalolin bukatar agajin jinkan sun yi kamari ne a ƙasashen uku da aka zayyana cikin shekarar 2020 inda kuma barkewar annobar corona ta sake ta'azzara munin yanayin da miliyoyin mutanen suka tsinci kansu a ciki. Sakataren ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta NRC John England ya ce duk da bayyanar irin tashin hankalin da aka shiga a kasashen na Afirka an gaza kai musu ɗaukin da suke buƙata, abin da ya sa yankunan kasancewa kan gaba a tsakanin waɗanda ba a mayar da hankali kan lamuransu. Baya ga rashin samun agajin da suke bukata, John England ya kuma bayyana rashin daidaiton diflomasiya da kuma rikicin siyasa a matsayin dalilan da suke kara girman matsalolin da ake ciki. Baya ga kamar da jamhuriyar Congo da kuma Burkina Faso, sauran kasashen da suka bayyana a jerin waɗanda suka fi fama da matsalolin yawaitar 'yan gudun hijira sun hada da Najeriya da niger da kuma Mali. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da cewa adadin 'yan gudun hijira da suka tsere daga Sudan sun haura miliyan hudu. Mai magana da yawon hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Ejin Bien ita ce ta tabbatar da wannan adadi. A wani taron manema labarai da ya gudana a Geneva, Ejin ta ce a ranar Litinin da ta gabata ne adadin 'yan gudun hijirar a Sudan ya haura miliyan hudu. Fitaccen attajirin duniya Bill Gates ya sha alwashin zuba dukiyarsa har dala biliyan 200 don haɓaka ɓangaren kiwon lafiya da kuma ilimi a tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. Bill Gates ya bayyana hakan ne a yayin da yake jawabi a shalukwatar da kungiyar kasashen nahiyar Afirka da ke birnin Addis Ababa na Habasha. Gates ya ce ya zaɓi ɓangaren haɓaka ilimi da lafiya ne kasancewarsu wani makami na samar da ci gaba ga kowace ƙasa. Yayin jawabin Mr. Gates ya buƙaci ƙwararru a fannin fasaha da ke yankin da su ƙara ƙaimi wajen amfani da fasahar AI don inganta harkokin lafiya. A watan da ya gabata ne a tajirin mai shekaru 69 ya ce zai kyautar da kaso 99 cikin 100 na adadin dukiya dukiyar da ya tara zuwa shekarar 2045 a lokacin da gidauniyarsa za ta daina aiki. A wani rubutu da ya wallafa a shafin sa na sada zumunta a watan jiya, Bill Gates ya ce ba shakka jama'a za su yi ta jawabi kan rayuwarsa, sai dai ya sha alwashin ba za a ce ya mutu a matsayin attajiri ba, domin kuwa ba shakka sai ya rabar da dukiyarsa kafin ajalinsa. An gaida Rukayya Abba Kabara. To labarin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. Bayanai daga Koriya ta Kudu sun nuna cewa ɗan takarar jam'iyyar adawa ta Democratic Party mai sassaucin ra'ayi Lee Jin-yong ya kama hanyar lashe zaben shugabancin kasar da gagarumin rinjayi kamar yadda sakamakon kidayar ƙuri'un da aka kusa kammalawa ya nuna. Abida Shu'aibu Baraza na ɗauke da ƙarin bayani. Zaben da ya samu fitowar adadin masu kada kuri'a mafi yawa cikin kusan shekaru talatin ya zo ne bayan da aka shafe watanni shida siyasar Koriya ta kudun na cikin halin rashin tabbas biyo bayan kafa dokar ta bacin da tsohon shugaba Yoon Suk Yeol ya yi wadda ta jinyo rudani game da kawo ƙarshen mulkinsa. alkalman da manyan kafafen yada labaran koriya ta kudu suka sanar dai sun nuna cewar dan takarar jam'iyyar adawa lee jae-myung ya lashe kaso 51.7 cikin jimillar kuri'un da aka kidaya yayin da kim min sun ministan kwadagon tsohon shugaba yeol na jam'iyyar ppp mai mulki ke da kaso 39.3 Tuni da ɗaruruwan magoya bayan Lee da ke dakon bayyanar sakamakon zaben shugabanci na Koriya ta Kudu a wajen zaure majalisar dokokin ƙasar suka barke da sowa bayan ganin cewar gwanis ne kama hanyar karɓe ragamar jagoranci. Kafin zuwa wannan rana, an shafe makonni da dama sakamakon ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a na nuna Lee Jae-myung a matsayin wanda ake kyautata zaton zai lashe zaben na yau Talata. An gaida Abida Baraza. To bari mu je gabas ta tsakiya inda hukumomin lafiya a Gaza suka ce Falasɗinawa 27 ne suka mutu a yayin da suke jiran agajin jin kai a Rafa. sai dai isra'ila ta ce ta harbe mutane da ke zame mata barazana bayan da suka tsaya rabin kilomita da wurin da ake ba da agaji ofishin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya ce matsalar da ake fuskanta wurin samun abinci da tallafin jin kai ga fararen hula a gaza zai iya haddasa laifukan yaƙi hakan ya sa majalisar ɗinkin duniya yin kira da a gudanar da bincike dangane da kisan falasɗinawa kusa da wurin ba da agaji a gaza sama da fursunoni 200 sun tsere daga gidan yari a karachi da ke kudancin pakistan jami'in 'yan sanda a yankin sun ce lamarin ya faru ne bayan da fursunoni suka fi karfin waɗanda ke tsare da su sakamakon fito da su da aka yi saboda girgizar ƙasa wato da ta afku tserewar fursunonin gidan yarin ya faru a farkon daren jiya har zuwa safiyar yau 'yan sanda sun ce fursunoni sun sace bindigogi inda wato ma'aikacin gidan yari ma'aikatan gidan yari suka yi kokarin dakatar da su sai dai an samu wato wasu daga cikinsu sun samu raunuka kuma akalla fursuna guda ɗaya ne ya rasa ransa shugabannin kasashen iran da masar da hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi wani taro a cairo bayan da hukumar da ke sanya ido kan makamin nukiliya ta duniya ta ce kasar iran na ƙara yawan uranium ɗinta shugaban hukumar da ke sanya ido kan makamin nukiliya a duniya rafael grossi ya ce sun tattara rahoton da ke nuna ƙaruwar uranium da iran ta samu kuma hakan abin damuwa ne karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na Radio France International. To yanzu kuma sai labarin wasanni tuni rukayya ta shigo barka da zuwa. To an gaishe ka karibu barka da aiki. Bari mu bude bangaren wasannin da kwallon tennis inda mm. Novak Djokovic dan kasar Sabiya ya kafa tarihin kaiwa zagayen kwata final karo na goma sha tara. Mm. A gasar kwallon tennis ta Roland Garros ko kuma French Open da ke gudana a Faransa. Kwarai da gaske to Djokovic ya samu nasarar ne bayan doke abokin karawarsa dan Birtaniya Cameron Nuri da da ci biyu da shida kenan shida da uku da kuma shida da biyu mm. wannan na nufin Djokovic zai fafata da Alexandra Zverev na kasar Jamus a gobe Laraba mm. kenan to shi ma dai dan wato matashin dan wasa daga Italiya da a yanzu haka yake lamba ɗaya a duniyar kwallon tennis wato Janik Sina ya ci gaba da tabbatar da kambun nasa ne a gasar ta Roland Garros wadda ke gudana kamar yadda na faɗa bayan da shi ma ya kai zagayen na kwata final mm. to kafin kaiwa wannan matakin Sina ya lalasa abokin karawarsa ne andre rublev na rasha kenan da ci shida da ɗaya shida da uku da kuma shida da hudu da muka koma a kwallon kafa kuwa karibu sahihan bayanai ne suka ce kyaftin ɗin manchester united bruno fernandes ya ki amincewa da ta yin kulla yarjejeniyar da kungiyar alhilal ta saudiya ta yi masa ba zai deje saudiya ba <laughs> kasan an ce tara kuɗi ake zuwa yi da eh. fitaccen na mai bayar da labarin wasanni fabrizio romano ne wallafa wannan labari a yau talata a shafinsa na x mm. inda ya ya ce Fernandes ya shaidawa wa Alhilal cewa ya zaɓi ya ci gaba da zama a Ingila don haskawa a wasannin na nahiyar Turai. To zai ci gaba da zama a Manchester ko kuma dai kwarai da gaske. To daga Ingilar wasu majiyoyi sun bayyana cewa kungiyar Liverpool hmm. ta fara shirin shiga tattaunawa da dan wasan Najeriya Victor Osimhen da ya shafe kakar wasan da ta kare kan aro a Galatasaray da ke Turkiya. Kuma kin ga ya haska a can ai. Sosai kuwa dan bayanai sun ce ah, da ya bar bayan barin na napoli ya kuma mm. koma galatasaray kan aro ya ci kwallaye 37 sannan ya taimaka aka jefa wasu guda takwas a wasanni 41 da buga ka mm. kusan za a ce kowane wasa ɗaiɗai har da sauran canji ma da suka rage <laughs> to a cewar majiyoyin liverpool na son maye gurbin dan wasan ta na gaba darwin nunes da osimhen kenan mm. wanda a baya aka alakanta shi da sauyin sheka zuwa chelsea da manchester united sai kuma a yanzu alhilal da ke saudiya to sai dai a yayin da ake tattaunawa kan makomar wannan dan wasa magabacin magabacinsa wato magabacinsa da ya yi fice a duniya da kuma tawagar Super Eagles ta Najeriya wato Austin Jeje Okocha hmm. ya shawarci Osimhen da ya ci gaba da zama a kungiyar ta Galatasaray da ke Turkiya domin a cewarsa babu abin da ya kamaci dan wasa illa ya zauna a inda yake samun kwanciyar hankali da farin ciki da kuma girmamawa wato kungiyar ita ce tafi cancanta da Osimhen a halin da ake ciki. To madalla muna godiya hajiya hawa ta shigo a sharhin jaridu barka da shigowa to barka da aiki a yau za mu soma ne da duba jaridar daily trust da ake wallafa ta a tarayyar najeriya inda ta wallafa wani labari da ke cewar wakilin kwance tsohon dan majalisa da ke wakiltar kaduna ta tsakiya sanata shehu sani ya mayar ma tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasir el rufa'i da tsohon ministan sufuri rotimi a martani hmm. inda ya ce ba su da wasu ƙwararrun tushe na sukar gwamnatin shugaba tinubu kwarai kuwa tunda eh, ana ganin kamar da su aka yi yakin neman zaɓe ke ba shakka to kuma kin san siyasa a ra'ayi yakan dan sauya <laughs> ba haka ne eh. to a wani bangare jaridar ta rawaito labarin da ke cewar wato dillalan raguna fana kokawa game da yadda jama'a ba sa siya kin san an kaurace ma raguna musamman a wasu sassa na Najeriya sakamakon tsadar da suka yi da kuma wancan batu na hana shigo da su daga makwabciyar su Nijar sosai sosai haka yake yake hmm. jaridar punch ita ma da ake wallafa ta a tarayyar najeriya ta buga labarin da ke cewar mataimakin shugaban majalisar wakilai na jihar ondo da kuma shugaban masu rinjaye wato dukkan su biyu sun yi murabus daga wato mukamansu ki ce jagororin majalisa sun <laughs> sun aji aiki eh. to sai dai babu wani cikakken bayani kan wannan dalili nasu mm. to a ɗaya ɓangaren kuwa jaridar ta ƙara da wallafa wani labari na yadda wata mata ko in ce na yadda mata ma a benue suke zanga-zangar nuna ɓacin rai dangane da yadda ake ƙara samun yawaitar kashe-kashen mutane a jihar mm. jaridar monitor da ake wallafa ta a ƙasar uganda ta buga labarin da ke cewar jami'a. jami'an sojin kasar sun yi nasarar dakila wani mummunar lamari inda wata matashiya ta ɗaura wato bam a yunkurin tunkarar wani coci da ke munyoyo sosai kuwa to sai dai sun yi nasarar daƙilewa amma mm. ita ta mutu da kuma wani matuƙin babur mm. bincike ya yi nuni da cewar yarinyar ɗiya ce ga wani ɗan ta'adda da ya mutu sanadiyar makamancin haka dai a mm. shekarar 2021 jaridar the star da ake wallafa ta a kasar koriya ta kudu ta buga labarin da ke cewar 'yan kasar na dakon sakamakon zaben kasa bayan zaɓe. Mm, kuma tana ai shi ɗan jam'iyyar adawa ana ganin yana kan gaba ma yana kan gaba ba shakka eh to jaridar daily mail da ake wallafa ta a ƙasar sin ta rawaito labarin da ke cewar ma'aikatan lafiyar ƙasan fa sun yi gargaɗi kan bullar sabon nau'in covid-19 mai matuƙar hatsari daga ƙasar inda suke tsoron karfa karfa ta sake dawowa a samu barkewar ta ma amurka to Allah ya kiyaye muna godiya hajiya hawa To madalla. A Kamaru gwamnatin kasar ce ta kaddamar da wani shiri da za ta kashe kusan sefa biliyan ɗaya domin yaƙi da ƙwarin da ke addabar amfanin gona da kuma zamantar da harkar noma musamman a yankin arewacin kasar. Daga Garwa ga rahoton wakilinmu Lurwanu Shehu Usman. gwamnatin kasar ce ta kaddamar da wani shiri mai taken otava da zai taimaka ma manoma don ƙara zamanantar da harkar noma shirin zai taimaka wajen magance barazanar da amfanin gonaki ke fuskanta daga wasu ƙananan dabbobi a arewa to koya manoma suka ji da wannan mataki garba yi jo projet da gwamnati ta kawo sai taimaka mana mu manoma matsalolin da muke da shi da kwarin da suke bata mana gona kaga wannan sai taimaka mana sosai kuma sai ba mu dama mu samu fitar abincin mu a su kasa ali gaskiya wannan shiri da an kai ya kayartar da muna da matsaloli da yawa tsutsa suna damun mu ga tsuntsaye kwari baka isa ka kwana ɗaya biyu uku ba tare da kayi famfo ba muna fatan zai kawo muna karshen wannan matsalan da muke samu awalu wakili ubangijin allah ya sa gwamnati kuma da gaske take yi saboda ta kawo mana karshen wannan abu da ke damun mu da manoman mu gabriel bairobe shine ministan noma na kasar muna da burin zamanantar da noma a arewa kuma mun ɗauki matakai na ƙara bunƙasa noma har mu rika aikawa da amfanin gonakinmu a kasuwannin duniya da samar da kariya ga dukkan nau'in amfanin gona da muke samarwa a ƙasar na tambayi magajin birnin garwa Goran Belaji ko ta ya shirin zai taimaka wa manoman. A la protection des cultures pour la sécurité alimentaire. Shirin zai taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar da manoman mu ke fuskanta. Kama daga kwari da tsuntsaye da ke zama wani babban kalubale. Haka kuma shirin zai taimaka wajen wadata kasuwannin ƙasar mu da abinci. Malam Habibu masani kuma ƙwararre a fannin noma a ƙasar. Ka san mu nan yawancin gonakin gonakinmu gonar dawa da muka fi ku harshe ta fara fit da kai tsuntsayen da su kuma suke zuwa su kuma musamman lokacin suke tarko su ba dawa suke ci ba tsotse ta suke ta zama holoko ba dawa duk irin wannan in gwamnati ta san hikima duk kasar da ba ta iya ciyar da kanta da kanta da shaura runa a kaba saboda haka yanzu wannan abin da gwamnati ta kawo proje a long term ne duk kasar da ta zama noma sai dai a ciyar da ita je kana yi ka ne arewacin kamar kam tun da farko muna da proje da yawa kamar su semeriya guwa kamar north east benue da shaurukin su duk an kawo mana amma saboda sa hannun da mu samu gwamnati shine abin da kaga ya yi ja baya da ka ba don haka ba da mun ci gaba bar arewacin mu kamar ma har makota za mu ciyar amma in dai muka noma abin da har ya fi karfin sa shi ma wanda zai zo ya sayan an kori talauci an kori kuma zaman banza an kori kuma yunwa uwa uba shirin ya laƙume kuɗi sama da miliyon hamsin na sefa kwatankwacin euro miliyon ɗaya da dubu ɗari hudu da arba'in ayyukan na otaba za su hada da samar da shawarwari fasaha kayan aiki ga manoma fatan gwamnati ta yi duk mai yiwuwa wajen wadata ƙasar da abinci sai dai 'yan ƙasar na fatan ɗaurewar shirin rilwanu shehu usman erefi hausa daga garwa a jamhuriyar kamaru Ƙungiyar kare haƙƙin Biladama ta Amnesty International a Najeriya ta yi zargin cewa jirgin sojin saman ƙasar ya yi ruwan bama-bamai kan jami'an sa kai tare da kashe aƙalla ashirin da jikkata wasu da dama a ƙauyukan Maraya da Wabi da ke ƙaramar hukumar Maru na jihar Zamfara. cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar a jiya litinin ta ce lamarin kai tsaye ya shafi jami'an sa kai da suka taru domin tunkarar 'yan bindiga waɗanda suka kai hare-hare a ƙauyuka a ranar asabar a tattaunawarsa da ahmad abba daraktan amnesty international a najeriya malam isa sunusi ya fara da bayani kan yadda lamarin ya afku da farko dai ranar asabar da misalin karfe ɗaya akwai ƙauyukan nan na maraya da wabi mutane suna cikin harkokinsu sai 'yan bindiga suka zo akan babura da yawa suka auka musu to mutanen sai suka haɗa kansu suka gayyato 'yan bijilante wato masu aikin tsaro na sa kai domin a shawo kan wannan ta'annati na 'yan bindiga ɗin sun je sun taru suna tafiya wasu akan babur kawai sai suka ji ruwan bama bamai ta sama kuma yanzu magana nan da muke yi da kai an riga an tabbatar da mutuwar mutane ashirin kuma an yi jana'izar su sannan kuma akwai mutane da dama da suka raunata wasu kafasu ta lalace akwai mutane guda uku da suke kan wani babur da, sojojin suka sakar wa bam a kansu su uku ne amma sai kwashe naman jikinsu aka yi aka zuba a buhu saboda ba za ka iya gane wanne ne sassan jikin wane wanne ne kawai nama ne da jini a zube kawai ya malkaɗe a wuri guda kuma yanzu haka akwai mutanen da har yanzu ba su ga iyalinsu ba tun da wannan abu ya faru saboda sun tarwatse suna kokarin tsira daga ƙauyen akwai mutumin da ya gaya mana cewar har yanzu nan bai san inda iyalinsa suke ba kawai yanzu ne babu wata sanarwa daga rundunar sojin najeriya kan wannan hari wanda ba shi ne karon farko ba da ake kaiwa kan fararen hula kuma ake dangantawa da kuskure ko ya kuke kallon sa an yi sau ɗaya akwai lokacin da suka ce kuskure ne akwai lokacin da suka ƙara cewa kuskure ne to amma mu a fahimtar mu duk abin da aka yi shi sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu sau biyar gaskiya in ma da kuskure to ya kamata a tsaya a yi nazari abin yana nema ya zama wani abu daban muna tunanin cewa akwai sakaci akwai rashin ba da muhimmanci ga aiki bisa ka'ida ta ƙasa da ƙasa da dokoki domin wanda suke tuka jiragen yakin nan an musu horo kuma ya kamata a ce suna iya sanin abun da za su sakarwa bama-bamai sannan kuma ya kamata a sani akan cewa duka mutumin da yake aikin tsaro ya kamata ya sani akan cewa kare rayuwar mutane shi ne aikin da yake yi amma idan ya kare yana kashe mutanen da ya kamata ya kare to kaga akwai matsala. To wani mataki kuke gani ya kamata gwamnati ta ɗauka ko kuma menene ma kiran ku? Dole ne a tashi tsaye a ga cewa an matsa lamba ga gwamnatin Najeriya da rundunar soja ta Najeriya su yi bincike su tsayar da su idan ma horo ne ba su da shi mai kyau ko ba su iya aiki ba ne a je a musu horo. Sannan kuma ya kamata su sani cewa ah, eh, hari ta sama ba shi ne mafita ba a duk lokacin da suka ga dama domin hari ta sama a aikin soja yawanci suna ɗaukarsa kamar shi ne mafi sauki domin su sojojin ba abin da zai same su babu maimakon a ce sun kai hari ta ƙasa sojojin ƙasa to idan har haka ne zai faru kuma ya zo ya kashe fararen hula to kaga akwai matsala ya kamata a sake dabara amma mu muna ganin abu na farko da ya kamata a yi shine a yi bincike a gano su waye suka yi wannan kuskuren domin mu a fahimtar mu idan abu ya faru sau ɗaya sau biyu sau uku to ya kamata a duba in ma kuskure ne to kuskuren ya fara wuce gona da iri daraktan kungiyar amnesty international a najeriya malam isa sunusi kenan to gabaki ɗaya labaran na wannan yammaci kenan sai dai kafin mu salama bari mu je ga tashin muhimman kanunsu su rahotanni na tabbatar da cewa ana ci gaba da samun ƙarin bukatar ayyukan jin kai a mokwa da ambaliyar ruwa ta ɗaiɗaita a jihar neja da ke najeriya ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun buƙaci mahukuntan jamhuriyar nijar su saki fitaccen dan gwagwarmayar nan Musa Cangari. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta kasar Norway ta ce nahiyar Afirka ce ke da matsalolin ayyukan jin kai mafi muni a duniya. a koriya ta kudu dan takarar jam'iyyar adawa mai sassaucin ra'ayi ya kama hanyar lashe zaben shugabancin kasar da gagarumin rinjaye to mu shakata da wannan they think